idan ba kai aure ba kai in ba kai aure ba ka ma san ana son ka ba ko ba a san ka tana shirme duk wanda yake so ya gane akwai wani ɗan adam da yake son sa to ya yi aure ko ba ku ji ba na ce ya yi aure amma kashi yau aure baya yi sai da mai sai da kuɗi in ba kuɗi duk wanda ya san bai da kuɗi ya haƙura ah, ba za ku haƙura ba to ku je ku ku je ku da ce ku je ku kuna jin waɗannan za su saurare ku ba ku da kudin kashewa ko magana kamata haka za ta yi san a rushe ke a ƙeƙashe ke ya koma masallaci ya rungumi carbi ya ta da wasu. haka qur'ani ya ce Safi bin ladina la ya ji duna nikahan hatta yughnihum Allah min fadli wanda ba su da hali ba su da ikon aure su kame kada wani matashi ya je rungumo aure ya zo ya dora ubansa wahala ya dora kansa wahala shekara ɗaya kun zama ku uku shekara ta biyu kun zama ku hudu shekara ta uku kun zama ku biyar shekara ta biyar ka zama baba da tito. ba ka iya sarrafa rayuwarka idan baka samu abin da ka rike ka rike ka kula da iyalinka ba da haka samari matasa da suke karatun jami'a suna ganin 'yan mata suna rudar da tunaninsu da kwakwalensu da soyayya da neman mata da hira da zance na banza yau ka tsaya da wancan a gindin bishiya yau ka je karkashin wata ciyawa kun tsuguna yau kana bayan aji a tsaye kana bata kanka lokaci ka tsaya ka yi karatun da ya kawo ka shi ne ya fi maka alkhairi kuma ya fi maka amfani manzo Allah ma a hadisi cewa ya mashara shabab ya ku taron matasa zan fa zuba mai ruwan a kanka ba ba man istata minkum ta falyatazawwaj kun san me yasa ya kama ruwan sha an zo babin ne an yi abin da yake bukata ma'ana malam sha ruwa ka ci gaba da gashi Allah ya saka da alheri dama irin waɗannan wato bayan Allah ne suna sai dai hakuri ne kawai Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah biya bukata Allah ya hada shi da guda hudu masu shan mai masu zuƙa masu cewa baka ba da tafa ne ba wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu